Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. go. wanda bata fari Hausa suka ce kyan alkawari cigawa. Mm. kaji mm. yadda yake lissafo abubuwan 'yan siyasan farko masu cika alkawari tun zamanin da ya eh, ba ba mm. ya ce in ba dan sardauna ba da ba a sadu da famfo ba da ba mm. sadu da lantarki ba siminti ya za a yi gine masaka da sauransu duk masana'antun da aka kafa kasan tun waɗancan masana'antu manya a arewa da aka kafa su ba kuma samu tun da suka tafi sai suka kamar sun tafi da abinsu an basu sun mutu Allah ubangiji ya taimako amin amma Allah ya sa a da yan baya amin summa amin kamar yadda muka yi alkawari yau za mu fara kawo wannan hira da muka yi alkawari da marigayi Salihu Jankidi wannan hira an yi da an yi hirar nan da shi tun a shekarar 1966 mm. kamar yadda muka ji ana faɗi a cikin wannan hira ɗin. Mm. an yi hira da shi ne karkashin wani shiri na musamman da ake kira ta tarihin makaɗa da mawaƙan mm. ƙasar hausa mm. eh, akwai wanda ya bani wannan faifai na wannan hira a gusau amma mm. na manta kowane ne ya bani wannan kuma ban san shi wannan shiri da aka yi ko na wani gidan rediyo ne a lokacin ko kuma an yi shi ne saboda tarihi ko an yi shi ne don wani shiri na musamman ban dai eh. sani ba eh. kuma ban san kowa ne ya hira da shi ba hmm. a saboda a ciki bai sunansa ba eh. amma dai an yi wannan hira dai tun lokacin ana yakin basasa a Najeriya. Tun talatali. aka yi wannan hira Da mm. mu sa dai masu sauraro za su ji a cikin mm. shirin namu na yau kamar yadda muka yi alkawari mm. muhimmancin dai shine sakon ya isa kwarai da gaske kuwa eh, a ji tarihinsa musamman a ji wannan tarihi nasa ga dimbin gaisuwar mu a nan sashen wasu na murya amurka alhaji alhaji saurin tafiya fa baka faɗa mana baka sunu yaya sunu a to ai kai zan tambaya da kai da kai da yake watakila baka abu na mukan kara muke zan ka dinga gaya mana sirrin saboda wannan ka ga na haddasa yau abin shaka na hanci ni ne daure daure baka ga aka sa Instagram za su ganna hadda wani abu a wuya ai ba sanyi sosai ba na Usmanu dai a ne gaba da gaisuwa <laughs> dan mun gaisa zuwa ga hajiya zulafa'u umar sadiq a gimbiyar leran bauchi wadda take zaune a festac town da ke lagos da fatan kunanan lafiya mm. muna mai ga dan gaisuwa ga masu sauraronmu mu Mm. wato ibrahim sule gabarin santarakin gabarin da hakimin gabarin dukkan su a jihar bauchi mm. da fatan suna nan lafiya muna mika damben gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu ɗan kaka CEO mai gado da katifa kwagwar kanawa yankin karamar hukumar gezawa jihar kano mm. da fatan kuna nan lafiya ga sakon fata alheri zuwa ga iyalan alhaji haruna ɗan Ladi. karaye da na marigayi alhaji baba ahmadu mai ƙaura. waɗanda a yau dinnan suke bikin auren 'ya'yansu aisha haruna karaye da zubairu baba ahmed wato da misalin karfe 1 na ranar azahar kenan a masallacin dan hodiyo da ke unguwar sanusi a kaduna mm. da fatan allah ubangiji ya sanya alheri to ni ma zan fara sakon gaisuwar fatan alheri ne da shafinmu na majalisar eh, 'yan abar yahuci a shafin facebook haka yawa sakon gaisuwar fatan alheri na farko zai je ne zuwa ga dan Albi ardi da kuma Ahmad Nura Gajan sai ah. Umar Muhammad Zanwa da kuma Dambu Ranu da kuma Yusuf Adamu sai gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga Zainab Akande da Sulaiman Musa Basawa ko Basawa ne mm. sai ya ce sai gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga Hassan Musa Rano da Abdulrahman Sa'idu a jamhuriyar Nijar sai kuma kofar ruwa wato shi inkiya ce ya yi da shi mm. sai ya haya magaji da kuma aliyu tijjani da ƙarshe zan rufe da wani gaisuwar ko wata gaisuwar ta fatan alheri zuwa ga kabir hashim da ke azare a baucin najeriya da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma dukkan su sun ji mm. malam iro haka ya

wannan hira dai da muka yi eh, alkawari safi kala kala na wanda ya haifuwa na wanda ya haifuwa mm, ne har zuwa kan sardauna bello haka mm. Mm. jan kiɗi jan waka koko jan kiɗi jan waka zan ce ran sarki da ɗaya barka mu da saduwa alhamdulillah barka ka na same ka lafiya alhamdulillah to yau dai sarki zan yi murna in na ji kakkan asalin ka tukuna asalin ka kai mutumin ina ne ka san rawiya mutumin rawayya rawayya ah. a nan kasar zamfara take nan a sakkwato nan fa haka fa ah. to nan kusa da gusau nan kusa kusa da gusau take kusa fa to da nan da rawayya da gusau duk ɗaya haka fa ah. to sarki daɗe ko wannan sana'a an gaje ta ne ko ku an ɗauka ne daga bisani na gaje ta ga ubana hassan haka shi ko hasan na je mhm. shi ya hashe shi shi kuma je mm. mhm. tigari mhm. ya hashe shi ana cewa dan tigari mai abin kiɗi Allah akbar kiɗi su kai oh. wato wannan abu kakan kaka ma da shi ne mm. oh, ni ko da wajen uwa da wajen uba ni kuma kiɗi ya sa da tsaka insha Allah oh. lalle an gaje shi gaba da baya mm. to sarkin kiɗi jan kiɗi shin an samu shekara nawa yanzu da haihuwa dai gani manya ne shauran mazan jiya ba sai an faɗa ba shekara ɗari da uku ta haihuwa shekara ka ɗari da uku da uku ai gashi yanzu in kana tafiya ba za a tsammanin za ka iya cewa ƙalaba a wajen waka amma da an buɗe makogoron nan abin da yi alhamdulillah to ɗari da uku nan da haihuwa to kana da shekara nawa da nan hmm, ka fara kiɗi ubana mm-hmm. na fara kiɗi da shekara tara eh. sai an ka ɗauke mu kaka ta eh, ba ni ji ba sosai sai kwanta gora ehe kakanka ne kai kanan koko oho kakanmu ya kai mu zamanin umaru na gwamnati to ga zamanin umaru na gwamnati ya wuce sai mhm. mu ko namu zamani eh. ibrahim sarkin sudan mhm. shi tsohona hmm. ya wafi shi tsohon kai makiɗi oh. ibrahim sarki mai sudan mai sudan haka na gada nan gari to kai ma ka zauna kenan can eh, ka zauna kwanta kwarai kau. na jamna na'am abin nan da ubana ka cewa waƙar nan ni ko haka sai ne ta yi to tun yaushe kuma ka dawo inda sarkin musulmi da da sun ka ciwo na'am turawa na'am da sun ka ci mu mm. sai mun ka zo nan kaya to wagga kaya ta zazzau eh kaya ta zazzau nan kusa da kan iyakar da katsina da nan sun ka koma fasa mu haka to za sai kowa sai mun ka koma gida to sai mun ka komo ne sai kuka barkwanta gore ɗaya sai mun ka komo eh. sai mun ka komo gida an kace za kowa ya wasan makoma ce kowa san garin su hmm. kowa san kasar su haka sai ka komo shi to ni ni ai ba kuce ni. haka sai na komo gida to da nan fadada na'am sai sarkin musulmi eh ya ɗauki ni hmm. ya naɗa ni eh ya naɗa ka sarkin tafsi eh sarkin tafsi to yanzu gari mu ɗaura bismillah kuwa da shi wanda ya naɗa ka sarkin tafsi din nan

Oh, oh, oh. abubakar Rakwada shakka abin da ke ƙara ba mutane sha'awa da waƙoƙinka yadda kake tafe da tarihi duk abin da ya wanzu kakan riƙe shi ka kuma waƙe shi a waƙe kuma babu shakka wannan yakan zauna a cikin tarihi kenan to yanzu ga na ji wannan waka da kai ma sarkin musulmi wanda kuma ka ba da tarihin zuwan limamin madina wannan ƙasa tamu da buɗe wannan masallaci da aka yi to a matso dai kusa abin da nake so a cikin wannan sana'a taka na ji bayacin zaman nan gusau ko kuwa rawaya ko mhm. har kun yi ɗan wani ƙaura mm. zuwa kwanta gora mm. inda mai sudan ko mm. da kuma zuwan tura yanzu kai ka san zuwan tura dil sosai tunda dai an samu shekara ɗari da uku da haihuwa saboda haka tura sun zuwa idan ka ne akan kana kuma mutum cikakke to jan kiɗi tambayar da nake son yi ta yaya kakan shirya waƙoƙin nan naka ikon Allah haka ba mm. mm. daga zuciya ubangiji mu Allah ka haka min waje nika haka fa to kuma a cikin sana'an nan ba shakka na tabbata kai tafiye tafiye na yi eh? na yi tafiye tafiye. kama daga ban sani ba ko ka kai yola adamawa ko ba ƙetare nan ba sai dai tarihinka waƙar da kai domin hannun nan ta dira mm. waɗanda suka amso tuta ɗin nan ga Shehu Usman dan bodiyo mm, eh. ko mm, to sarkin zazzau yawa to Kano eh to kaje nan Madu. Na tuna da ya fiye da kai ma bayar ko? Mm, eh? To ko a taɓa mana irin su? Eh. To daidai. Abdullahi shugaban hau babu dini To, Usman za mu da aya nan sai makon gobe da Allah Ubangiji ya kai mu za mu zo mu ci gaba da jin wannan hirar don hirar tana da tsayi ainu. Mm. Ka dai ji yadda wato tun farkon zuwan turawa kasar Hausa eh, aka kore su eh. daga kasar Kwantagora mm. lokacin ya koma Sokoto. Haka ne. Masu sauraro to za mu dasa aya nan sai makon na gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana madadin Usman Kabar Ahmad Ibrahim Alfa ahmad ke cewar mu huta lafiya. Hallelujah.